Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da muke kama ku labarai da farko ga muhimman kanin su. A cikin labarin namu za ku cewa CBN na son custom ta daidaita canjin dala a kuɗin fitowa da na siyo kaya daga waje. A gefe guda kuwa hukumar hana fasa ƙauri ta Najeriya wato custom ta fara sayar da shinkafa kan farashi mai sauki ga 'yan ƙasar. Shugabannin kungiyar ECOWAS za su gudanar da taro a Abuja babban birnin Najeriya a yau Asabar. A labaran ƙetare kuwa an yi hasashen kashe sama da dala biliyan 500 kafin sake gina tattalin arzikin ƙasar Ukraine. A bangaren labarin wasanni kuwa kocin Bayamuni ya ce baya tsammanin shi kaɗai ne matsalar ƙungiyarsa. to kanin labaran namu kenan yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni hadiza ahmad hassan Babban bankin Najeriya CBN ya yi kira ga hukumar hana fasa kauri ta kasar wato custom ta daidaita canjin farashin dala da ake baiwa masu sayowa kaya daga waje da kudin fitowa da hukumar ke karba a hannun masu sayo kayan. Shin wata sanarwa da CBN din ya fitar ranar Juma'a mai dauke da sa hannun daraktan sashen kasuwanci da canji na bankin Hassan Mahmud. bankin ya ce yawan kuɗin fitowa da hukumar kwastam ke karɓa a hannun masu sayo kaya na ƙara haddasa tashin farashin kayayyaki a ƙasar nan lamarin da babban bankin ƙasar ya ce na ƙara ta'azzara tsadar kayayyaki a kasuwannin ƙasar cbn ɗin ya kuma buƙaci hukumar kwastam da rika amfani da canjin da aka baiwa masu sayo kaya don karɓar kuɗin fitowa a hannun masu sayo kaya. an ɗauki matakin ne da nufin magance saɓanin da ake yawan samu na sabunta bayanai da kwastam ɗin ke yi a shafin shafinsa dangane da canjin kuɗin ƙasashen waje. A yau Asabar ne kuma shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS ko SEDIO za su gudanar da taro a Abuja babban birnin nigeria. yankin na yammacin afirka na fuskantar barazanar rashin haɗin kai tun bayan da ƙasashen burkina faso da mali da niger suka bayyana aniyarsu ta ficewa daga ƙungiyar yayin da ɗaya ɓangaren ƙasar senegal ke fama da dambarwar siyasa a sakamakon matakin shugaba Macky Sall na ɗage babban zaɓen ƙasar ana sa ran dai a wannan taro ƙungiyar za ta lalubo mafita kan waɗannan matsaloli da suka mamaye yankin. Wannan zai iya zama gagarumin kalubale da kungiyar ke fuskanta tun bayan kafa ta shekaru hamsin da suka gabata. Hudu daga cikin mambobin kungiyar goma sha biyar yanzu haka na ƙarƙashin shugabancin soji. Taron kuma na zuwa ne bayan da tsohon shugaban nigeria na mulkin soja kuma shugaba ɗaya tilo da ya rage cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar ta ECOWAS wato janar Yakubu Gawan mai ritaya ya yi kira da a gaggauta ɗage duk wani takunkumin da aka kakaba wa ƙasashen gini bisau da burkina faso da mali da kuma ƙasar niger kwararar almajirai zuwa birane wani batu ne da yanzu haka ke ciwa gwamnatin Najeriya tuwa kwarya musamman a daidai lokacin da kididdiga daga hukumomi da ƙungiyoyi daga gida da waje ke fallasa Najeriya dangane da yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. wasu alkalma da hukumar raya al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta fitar a baya-bayan nan sun nuna nigeria na da yara fiye da miliyan 20 da ba sa zuwa makaranta duk da cewa hukumar ilimin firamare ta nigeria ta ce alkalman miliyan goma ne da ɗoriya. shugaban hukumar da ke kula da sha'anin almajirai da tsangaya ta Najeriya. Honorable Sha'aban Sharaɗa ya ce sun dukufa wajen ganin sun rage yawan alƙalman kamar yadda ya shaidawa abokin wato abokan aikinmu 'yan jarida. Hukumar hana fasa kori ta Najeriya custom ta fara sayar da shinkafa kan farashi mai sauƙi ga 'yan ƙasar. Matakin na daga cikin ayyukan rage raɗaɗin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta a yanzu. mai magana da yahun hukumar abdullahi mai wada ya ce da manema labarai cewa shinkafar da hukumar ke sayarwa shinkafa ce da jami'an hukumar suka kama a lokacin da aka shigar da ita kasar ba bisa ka'ida ba ya ce hukumar ta kai shinkafar kotu inda suka samu sahalewar kotu domin sayar da ita ga talakawan najeriya abdullahi mai ya ce an fara sayar da wato shinkafan ne a jiya juma'a a jihar lagos a matsayin gwaji kafin daga baya hukumar ta faɗaɗa aikin zuwa sauran jihohin ƙasar da take da irin waɗannan kaya da ta kama kakakin hukumar ya ce suna sayar da buhu mai nauyin kilogram 25 na shinkafar a kan kuɗi naira dubu goma abdullahi mai wari ya kara cewa hukumar na bin wasu matakai na tantancewa da suka hada da katin shaidar zama ɗan ƙasa ta nin kafin ta sayar da shinkafar ga al'umma To a labaran ƙetare kuwa yayin da ake cika shekaru biyu da mamayar shugaba Putin a Ukraine, Rasha na ci gaba da kai har-hare a wasu biranen Ukraine ɗin. Wani jami'in gwamnatin Ukraine ya ce dakarun Rasha na cin gajiyar jinkirin kai ma Ukraine tallafin soji. shekara biyu kenan sojin ukraine na mayar da martani sai dai alamu na nuna sun gaji saboda karancin makamai da suke fuskanta bankin duniya ya yi hasashen cewa za a kashe sama da dala biliyan 500 kafin a iya sake gina tattalin arzikin ƙasar ukraine To a bangaren labarin wasanni kuwa kocin bayamuni ya ce baya tsammanin shi kadai ne matsalar kungiyar. Ya bayyana haka ne bayan sanarwar zai bar kungiyar a ƙarshen wannan kakar. tuchel mai shekara hamsin zai bar kungiyar ne gabanin lokacin da aka cimma na yarjejeniyar su abin da yake muhimmanci a gurin shi shine babu wani abu da aka yi shi a boye in ji tuchel da ya karbi jagorancin kungiyar a watan maris din 2023 yin abu a buɗe na samar da 'yanci kuma abu ne mai kyau da kungiyar da 'yan wasan haka kowa ma ya kara da cewa 'yancin koci ne ya yi abin da yake so a kungiyar. kuma dole ne ya yi tunani kan abin da zai mai aiki na tsawon lokaci to duka duka da wannan rahoto na wasanni kuma muka kawo karshen labaran namu na yau amma kafin mu sallama da kuka da kuma ta za ku iya ci gaba da bibiyar kayatattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka haɗa da facebook instagram youtube da sauransu duka at unity tv